Tsadar rayuwa Abuja baya misaltuwa da yawancin yankunan Najeriya, inda kuɗin hayan gida mai ɗaki biyu na shekara ɗaya zai iya gina wa mutum makamancin wannan gidan sukutum musamman ma a wasu jihohin masu sauƙi rayuwa. barazanar rushe gidajen da ba sa bisa ka'ida da ba a kammala ba da hukumar abuja ta yi bai canza komai ba ga masu karamin karfi sai dai watakila jefa zulumi ga zukatan masu rakubewa irin waɗannan gine-ginen in dare ya yi kenan yayin da in gari ya waye su fice cirani har ma da ci damuna a cikin birnin A wani gefen kuma wasu kamfanonin da kan gina gidajen su saida kan fuskanci kutse daga wasu masu uwa a murhu da kan hana wasu sabbin anguwannin mallakar gurbin makaranta, masallaci da majami'a. Karɓo lamuni daga bankuna da kan ja ruwa a tsawon lokaci ga masu gina irin waɗannan gidajen kan sa ƙara tsadar gidajen ko kuma ma dai kuɗin haya. wanda hakan ne ma kan tilastawa yawancin ma'aikatan birnin rayuwa a unguwannin bayan gari kai har ma dai da wasu jihohi da ke makwabtaka da Abuja. Alhaji Maje Usman na Unity Garden na daga waɗanda kan gina irin waɗannan gidaje da rikita-rikitar aikin kan sa su daɗewa a kotu da kasa ƙarisa aikin gidajen kan wa'adin shekara biyu. Ana son foreign investors muna zamani da ake magana kan aiki da private individuals za su yi participating by gwamnati ba to ka karɓo kuɗi daga banki ko ka nemo kuɗi daga hannun mutane wanda suke talaka civil servants wasu sun baka optakers daga optakers ka fare musu ginin gidaje to ya zamana kuma an zo an hana ka da court order amma dai hukumar tsara birnin abuja gaskiya ta yi aikinta ta yi kokari ta je ta cire wannan guri amma aka ce wani mutum ya yi waya ya hana daga wani guri kaga wannan wani abu ne mai tayar da hankali shin wani mataki kwamitin majalisa kan abuja ke yi ne don rage wannan rikici da hakan zai taimaka wajen samun gidaje masu rahusa ga ma'aikata Kamisu Ahmed mai lantarki shine mataimakin shugaban kwamitin Abuja na majalisar wakilai. Dole ne maganan filin Abuja kamar cutar da yake damun mutum ne. Mutum ba zai zo ya ce maka yana wani abu yana jin zafi a cikinsa ba dole sai an yi test an bincika an gano meye ne salsalan abun sannan a san meye gaskiyan abun. So bana ban san yaya kes in shi Alhaji eh, Maje yake ba. amma kuma inda ya kawo inda abun ya zo gaban mu mun bincika sannan mu tabbatar da an zalunce shi ne ko kuma wani abu ne daban ko kuma wani ne yake amfani da karfi na can sama domin shi yana gwamnati ko wani abu yake so ya masa kwace ya kwace mashi fili ko wani abu amma yanzu a nan ba zan iya tabbatar da wanne ne yake tsinsa saboda duka biyun yana iya yiwa haka ministan abuja bala muhammad dai kamar yadda majiyar kamfanin dillancin labarun najeriya ta ruwaito ya ce daga hawansa zuwa yanzu ya gano gidaje dubu ɗari da aka gina ba bisa ka'ida ba waɗanda in har ba rushe su ba za a iya maye gurbin su da kafa cibiyar tsaron 'yan sanda don ƙara inganta tsaron birnin